إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل kulla بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau laraba yawmul arba'a 21 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1439 wanda ya zamo daidai da shida ga watan yuni ko kuma Jun, miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha takwas kafin mu ci gaba tunda an fara tara takardu kuma karatu ya riga ya gangara abin da ya rage kaɗan ne akwai takalma da kaya na marayu daga matan da suke taruwa a wannan masallaci suka hada kuɗi suka saya Allah ya saka musu da alheri wata baiwar Allah ita kuma ta aiko da turame da wasu yadudduka ta ce tana roƙon a taya ta addu'a Allah da ya shiryar mun da zuriya na da sauran ‘ya'ya musulmi bisa tafarkin Allah madaidaici. Allah ya ƙara mana lafiya da ni da ɗana bisa kan jinya da lalurai da muke fama da su tare da dukkan musulmi masu jinya Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alheri wanda babu alheri cikinsa Allah ya musanya mana da mafi alheri Allah ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu maza da mata ya sa aljanna ce makomarsu da mu duka yata da take gidan miji Allah ya ƙara musu zaman lafiya da zuriya tsayi ba to muna fata Allah ta tabaraka wa ta'ala ya karbi duk waɗannan addu'o'i za mu karanta takardun da suka sawwaka ba zai yi wa karanta duka ba mala yana neman taimakon addu'a a wajen ‘yan uwa musulmi eh, mun fada cikin jarabawa na rayuwa to muna fata Allah ya yi wannan kuma mala neman yan uwa musulmi su taimaka mun da addu'a mahaifiyata tana cikin wani hali na rashin lafiya Allah ya ba ta lafiya wannan kuma don Allah malam a ja hankalin matasa da 'yan mata da kuma iyayenmu su ringa kokari wajen neman ilimin addini saboda yawanci yanzu mun ta'allaka wa boko zalla eh, wannan ko da yake kullu abin da ake faɗa ne neman ilimin addini dole ne akan kowa da kowa akan maza ko mata ko iyaye ko yaya dole ne a nemi ilimin addini wanda bai da ilimin addini in yaje lahira zai sha wuya don ba za ka iya kare kanka da ilimin boko zalla ba dole sai ka hada da addini walansu za su iya ce a boko ana samun ilimin addini eh, ilimin addini irin na boko ba wanda yake sama-sama amma dai ba wanda za ka zo a ce har kana ba da fatawa ko kuma wato kana yin wa'azi mai zurfi ba wannan ba zai taba yiwuwa ba akwai waɗansu abubuwa ma waɗanda suka shafe ka sai ka tambaya amma akwai abin da za a rubuta a littafi da hausa ko da turanci ka karanta ka samu fahimta akan wannan na ina laifin matan da mijinta zai neme ta sai ta ƙi sai ran da ta ga dama to shi ya kyale ta ko kuma ta ce yana hana ta barci ko kuma ta ce bai taba mata komi ba idan har akwai ya faɗa to ai kaji kaga laifinsa ne yanzu in kana tare da iyalinka ba ka san yadda za ka lallabe ta ba kuma mafiya yawan mata idan baka kyauta musu dole su rinka yin tawaye duk da kasancewa tawayen da suke yi su ma ba daidai ba ne laifi ne amma kusan kai ka fara ka ba ta duk haƙoƙin da za ka ba ta idan ta yi tawaye to sai ta kwana cikin tsinuwan Allah to amma kai baka kyauta ba to ta yaya za ta yi ta kyauta maka wannan kuma sai daga baya insha Allah ta'ala idan ba manta ba muna cikin suratul ahqaf kuma ajiya mun karanta aya ta goma sha shida ta goma haka ne a yau za mu taki wallazi qala liwalidayhi a can an ambaci waɗanda suka yi biyayya ne Eh, waɗanda suka yi biyayya wa iyayensu su ne Allah ta'ala ya ambata to a nan kuma za a ambaci 'yan tawaye wa iyayensu waɗanda ba sa ɗa'a wa iyayensu waɗanda ba sa biyayya wa iyayensu menene sakamakonsu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي قال لوالديه أف أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فيقول ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين دومينين ساكمكونسا أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت قد خلت من قبلهم الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين to karshen sakamakonsa kenan Allah ya sauwake wallazi qala liwalidayhi duk wanda yace wa iyayensa guda biyu uffil lakuma Allah wa wadaranku ba ka san wannan ya zama shaydani duk mutumin da ya faɗi haka wa iyayensa ya zama shaydani Allah ya kyauta ata idanini yanzu wai kuna mini alkawari ne kuna mun gargadi da kakedi an okraja cewa za a fitar da ni ranar takin alkiyama ko idan na mutu za a tayar da ni wa qad khalat min qabli alhali wato qarnoni ko wato centuries ya za mu fasara da Hausa eh karnonin kenan karni karni centuries da yawa Su riga sun shuɗe kafin ni na zo kuma har yau har gobe ba a tayar da su ba wa huma yastaghifanillah su kuma suna neman gudumawan Allah su waɗannan iyaye suna ce a'a ya za a yi mu haifi a cikin mu yayi tawaye wa Allah ya za a yi mu haifi a cikin mu yace ba za a yi takin alkiyama ba suna neman gudumawan Allah ya taimake su kuma sukan ce wa yaron wailak kai tonka amin kai imani inna wa'dallahi haqqun wallahi alƙawarin Allah gaskiya ne yadda Allah ya ce za a yi takin alkiyama za a tayar da mutane daga kabarurukan su wannan fa babu mai canzawa fa yaqulu shi kuma sai ya bada amsa ya ce ma za illa asatirul Ya ce wannan bai kasance komai ba sai tatsuniyoyin mutanen farko ne eh abin da kuka faɗa mun kenan ba gaskiya ne. ba za a yi takin kiyama ba kirme ne kawai tunda an daɗe ana mutuwa amma ba tashi ba Allah ta'ala ya ce waɗannan wato ire-iren waɗannan ƙazaman ƴaƴa ne, shaiɗanun ‘ya'ya ne marasa albarka kuma tsinan nuna a wajen Allah. Wula'i kallazi na haƙƙa alaihim alƙaulu fi Waɗannan su ne waɗanda wato mummunan zace ya tabbata a kansu a cikin al'ummomi da dama wanda yake karkalat min qablihim min aljinni wal eh, aljanu da dama da mutane da dama sun shuɗe kafin shi ya zo. saboda haka ba shi ne na farko ba kuma ba shi ne na ƙarshe ba kano kanu khasirin lalle waɗannan sun kasance masu hasara gaba ɗaya saboda haka duk wanda yake tawaye wa iyayensa musamman ma a samu iyayen mutanen ƙwarai ne to lalle waɗannan suna daga cikin masu hasara lamma zakara ta'ala hala da'ina lil walidain yayin da Allah ta'ala ya ambace masu yin addu'a ga iyayensu da ‘ya'yayensu, albarina na bihima masu biyayya wa iyayensu wa malamin lahum indahu min al-fawz wan najat ya ainihin ambace sakamakon su da rabonsu, su wa atafa bi halil ashqiya sai Allah ya adafi da hali na shakiyan mutane al'aqina lil walidain masu yin tawaye wa iyaye fa yace wallazi qala li walidayhi uffil lakuma lalle wanda yace wa iyayensa Allah wa daranku wa hadha amun fi kulli man qala hadha aka ce wannan ya shafi kowa da kowa duk waɗansu suna cewa wai wannan aya ta sauka ne akan wani mutum to amma abin da bincike ya gada ba gaskiya ba ne. kawai wani ne yana so ya bata ki sai ya ce ai wannan shine wanda aya ta sauka a kansa saboda ya ya zagi iyayensa sai daga baya masu ilimi suka tabbatar suka ce wannan abin da ya faɗa ƙarya ne kawai yana son ya bata ki ne ko a yanzu ana son a bata mutum ya fito takara to sai a ɗauko wani abu sai a yaba masa in aka yaba kullum kowa yana ganinsa da wannan abu to ba zai zabe shi ba ba zai goyi bayansa sa ba alhali kawai wato an yi haka ne don an muzanta shi ba haka yake ba to sai a yi taka zanzan domin duk wanda ka masa haka in kunje lahira to sai kun yi hisabi sai an yi hisabi tsakaninku idan ya yafe maka shikenan ka tsallaka idan bai yafe maka ba shikenan kuma ka fada Allah ya sauwake na'am bi ma'ana wallazi walidai, liwalidayhi uffil lakuma wanda yake wa iyayensa Allah wadaranku ata ida ata idani ne an ukhraja yanzu kuna mini alƙawari da kashedi cewa za a tayar da ni wa qad khalat alqurun min qabli alhali alqarnai sun wuce kafin nina zo. ay madanna mutane da yawa sun shude falam yarji minhum mukhbirun babu wani mai ba da labari wanda ya dawo wa huma yastaghithanillah su kuma suna roƙon Allah gudumawa tsalani Allah fihi an yahdiya suna neman Allah ta'ala ya kiryar da shi wa yaqulani liwalidihima suna ce suna ce wa ɗansu wato wailaka kai tonka kai yaro ka shiga taitayinka amin ka yi imani da Allah ka yarda da sashin alkiyama saboda inna wa'ada Allah haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne duk yadda aka yi wannan alkawari zai zo ko ba daɗe ko ba jima alkawarin Allah na takin alkiyama zai zo fa ya shi kuma ya mayar da martani ya ce ma haza illa asatirul awwalin lalle abin da kuke faɗa mini wato tatsuniyoyi ne na mutanen farko ba gaskiya bane wannan ya gwada iyaye suna mai da hankali akan ƴaƴayensu domin ba uban da yake son ɗansa ya lalace sannan ba uwar da take son 'yarta ta lalace ko da karuwa ce ba ta son 'yarta ta yi karuwanci kuma ko da uban shege ne baya son ɗansa ya zama shege baya son ya zo masa da shege to haka al'amari yake yasa za ga karuwa tana kokarin ta tarbiyyar ta da yanta sannan kuma lalataccen uba ko cakaka shi ma yana kokarin ya tarbiyyar da ainihin ƴaƴansa sai dai kawai waɗanda suka riga suka yi nisa a cikin bata wanda ya yi nisa a cikin bata in aka ce ai da ɗansa ya yi ciki ma wata sai ya ce a ah, ina son eh ai mu a zamanin da muke samartaka wato mun yi ya fi sau goma to ka ji ɗan iskan guba eh, ba mutumin kirki ba domin duk wanda ka ji ya faɗi haka to wallahi baya da mutunci ko ba zai yi tarbiyya mai kyau ba yana neman ya halakar da al'umma ne gaba ɗaya saboda idan uba ya lalace ai ba a san ɗaya lalace ba a san 'ya'ya su lalace idan kai uba mutumin kirki ne kai iyaka kokarin ka wajen ƴaƴanka suka sake hanya to kai kuma sai ka zo ka ce kai ma bari ka sake hanya tunda ƴaƴanka sun sake ba zai yiwu ba abin da ake bukata duka a gudu tare a ainihin tsira tare to amma idan abu ya gagara to sai a tsaya a inda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsayar da dan adam Allah ya kyauta to don haka so suna iyaka kokari su ga ɗansu bi ma'ana ƴaƴansu sun gane wato hanya ta kwarai ko kuma ƴaƴansu sun shiryu ba sa son ƴaƴansu su lalace to amma Allah tabaraka wa ya yake waɗannan Allah bai tarfa wa garin su nono ba ulaika allazina haqqa alaihimul qawlu waɗannan su ne wanda mummunan zance ya fada a kansu fi umamin a cikin al'ummomi da dama karkalat min qablihim waɗanda suka shuɗe kafin su su zo min aljinni wal a cikin aljanu da mutane to kun ga wannan ya gwada kamar yadda ake samu a cikin mutane haka ake samun ire-iren waɗannan mutane a cikin aljanu wanda za su yi tawaye wa iyayensu su ɓalle ya kasance abin da suke yi ba abu ne mai kyau ba Allah ta'ala yake ce innahum kanu khasirin lalle waɗannan sun kasance masu asara ne ay dakalu fi zumrati ashbahihim sun shiga cikin tawagan makamantansu wa adarabihim da ire-irensu min al-kafirin daga cikin kafirai masu asara an anfusahum wanda suka yi hasaran karan kansu wa ahlihim da iyalansu yau qiyama ranar takin alkiyama amma da man kowa ya riga ya sani Allah ta'ala ya ce ayyuhal na amanu ya ku da kai imani Ko anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kanku da iyalanku daga shiga wuta shi yasa idan kai ka zama mutumin kirki za ka yi ƙoƙari ka ainihin shiryar da matarka za ka dawo da ita kan hanya za ka rinka mata nasiha za ka rinka faɗakar da ita kana mata wa'azi sannan kuma ‘ya'yanka za ka yi iyaka ƙoƙari wajen tarbiyyantar da su a ɗora su a kan hanya wanda ta dace to idan ka yi haka ka tsare kanka da iyalanka ga ainihin shiga wuta ya ma hadisi manzon Allah ya ce madalla ga mutumin da zai taki da daddare ko matarsa ta taki da daddare su tayar da juna domin su yi sallah duk waɗanda suka tashi cikin dare suka yi sallah wato mata da miji to za a rubuta su a cikin min zakirin Allah kasiran wa zakirati wato masu ambaton Allah da yawa maza masu ambaton Allah da yawa mata su ne sifofi guda goma waɗanda Allah ya kawo su a cikin aya guda a cikin suratul ahzab abin da ake bukata kenan saboda haka mutum idan zai je neman aure tun farko ya yi ƙoƙari ya nemi mai addini wanda za ta taimaka masa wajen samun aljanna ko wanda za ta taimaka masa wajen samun tsira ranar takin alkiyama amma idan ka je ka bi kyau zalla to wannan mata za ta koɗe idan ka bi kuɗi ba mamaki a ƙarfe ta tsiyace idan ka bi ‘yan uwanta manya ne ‘yar manyan mutane ne ba mamaki sai kun jibga ‘ya'ya da yawa duk sai Allah ya zunguro su gaba ɗaya ‘yan uwan nata sai ta koma talakan talakeke wato ba ta da kima ba ta da daraja dama tuntunin kayan auren ba don Allah ba kuma sai a fara samun rigima kana zaginta kana faɗa mata bakar magana amma an ka wuri mai addini to idan zama ya yi kyau falillahi alhamdu wal minna in zama bai yi kyau ba kuma to sai a rabu wanda yake salun alun Allah ya kyauta na'am har ila yau wa qawluhu ula'i da qawlihi wallazi qala dalilin alama ma zakarnahu min annahu jinsun ya ummu kullu man kana kazari. Malam yana da jaddada mana cewa tunda aka ce wato wallazi qala duk wanda yace kuma sai Allah ya ce ula'ikan lazina waɗannan ire-irensu su ne to wannan yana gwada ba mutum ɗaya ne Allah yake magana a kansa ba duk wanda ya ta waye wa iyayensa yana cikin wannan kuma annabi ya tabbatar mana da cewa duk waɗanda suke yin waye wa iyayensu to za su yi addu'a Allah ba zai karbi addu'arsu ba za su yi addu'a Allah ba zai karbi addu'arsu ba tunda yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka mutum ya yi waye wa iyayensa idan suka maka umarni da abin da ya saba wa Allah to wannan kan ba za ka saurare su ba amma don kana tare da mahaifi ya tsufa yace kullun yana son ka sayo masa tsire to sai ka sayo masa kai lokacin da kake yaro me yake sayo maka idan zai dawo gida eh ko mahaifiyanka bata faɗa maka bane abin da yake sayo maka sannan za a sayo wani abu a ajiye ma ba a ɗauka an baka ba kai kuma ka je ka laƙume abin gaba ɗaya ka cinye sau nawa kake haka saboda haka idan ka haɗu da kwaɗayayyen uba kullum ya ce ka sayo masa tsire ko kwaɗayayyiyar uwa kullum ta ce a sayo mata tsire to idan kana da hali dole ka sayo musu in ba haka ba sai Allah ya tambaye ka ranar takin alkiyama don za su iya ce su ba za su ci abinci ba abinda su suke so su cike ne ko kuma to ambaci wani abu daban matukan dai bai saba wa Allah ba to kai kokari ka kiyaye ka rabu da su lafiya suna maka addu'a ta fatan alheri to wannan shine kubutanka Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce me ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا to aka ce wannan aya tana gwada duk 'yan iska da kake gani gaba ɗayansu da wanda yake iskanci kowane iri ne to idan an haɗa su a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa likullin darajatun mimma amilu kowa yana da matsayinsa a wajen Allah irin abin da ya aikata don ba za ka haɗa mutumin da yake shirka da wanda yake zina ba ba za ka haɗa mutumin da yake mazinaci da wanda yake ɗan sharo ta kaɗan ba eh kun ga wanda yake dan sharo ta kalan wato wata rana zai yi gaskiya wata rana kuma zai faɗi ƙarya kaga ba za ka haɗa ki da mazinaci ba matsayin ku ba ɗaya bane a wajen Allah duk da kaza cewa an ambace darajatu to abin da ake nufi a nan darakatun ne wato kaskancin su daban-daban ne kowa da matsayinsa a wajen Allah saboda haka yanka ka tara yin iska gaba ɗaya ko masu saƙon Allah to kowa akwai gwargwadon matsayinsa gwargwadon saƙonsa ga Allah kuma gwargwadon munin laifin da yake aikatawa wa Allah Allah ya kare mu wal yuwaffiyahum amalahum wa hum la yuzlamun lalle Allah ta'ala zai cika musu ayyukan su ranar takin alkiyama wallahi Allah ba zai zalunce su ba duk abin da mutum ya aikata ne zai ga sakamakonsa. sa ay li azabun hasaba amalihi Kowane yana da azaba gurgudan aikin sa kuma Allah zai cika musu ayyukansu. la yuzlimuhum mithqala dharra fama dunaha ubangiji baya zalunta daidai da kwayan zarra idan mutum ya je da laifuffuka da yawa ba za a kara masa ba sai dai idan ya zalunci wani in ya zalunci wani aka nemi abin da za a biya wani aka rasa to sai a ɗebo laifin wani a sake jibga masa gwargwadon wannan zaluncin da ya yi kaga kenan asali ubangiji bai zalunce shi ba shi ya zalunci kansa yasa annabi yace kafin mu bar duniya duk zaluncin da muka yi mu yi kokari mu nemi halaccin sa a wajen waɗanda muka zalunta in ka san ka ci kuɗin wani to ka je kai masa bayani to tsakanin mu dai ni na san akwai mu'amala kuma ana sa mu rigingimu iri daban-daban saboda ka aran ma ka yafe mu ni na yafe maka ma amma kai ma ka yafe mu eh duk abin da yake tsakanin mu ka yafe mu don aran ma yace na yafe maka shikenan amma an aran ma yace a'a ka faɗa mini babu maganan dogon bayani ni dai ka yafe mun ni ma ba zan yi tone tone ba na yafe maka to dabaran da ake yi kenan shi yasa duk yadda aka yi ka faɗa aka ce kar ka faɗa don saboda wani kana faɗa masa to nan kuma zakaminsa zai taki sai abin ya dawo sabo sai ce ake yanzu kai ne kai kamun abu kaza ce wallahi Allah ya isa Allah ya isa to kaga abin da ake nema ba a samu ba eh za annabi yace a lallaba wato ka nemi a halarta maka shi yasa in kai a dunkule to mafiya yawan mutane zama a lokacin da abu ya faru mutum ya riga ya kufula ransa ya ɓaci to bayan ya lafa da kwanaki to sai a zo a shi irin waɗannan abubuwa dole ya rinka samun matsaloli tsakaninka da matanka tsakaninka da 'ya'yanka tsakaninka da 'yan uwanka tsakaninka da abokanka don Allah a rinka yafe wa juna a rinka yafe wa juna to kaga sai ka ji ya furta da kansa ya ce ya yafe kawai to amma lokacin da ya haura to kyalin shi ake yi ta haurawa eh sai dai ana ce ai hakuri ba zan yi ba ai hakuri ba zan yi ba amma karka nemi maganan a yafe saboda ba zai saurara ba wannan kenan قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات النار تصحب Ya ce ainihin darajoji na gidan wuta to wato ta ƙasa take ana kiranta da raka saboda gida masu tef ne bai fi tef kaga wanda yake sama to shi ɗan dama dama ne wanda yake mataki na hamsin kaga ya shiga ribibi to na ɗari fa ko wanda ya ƙure kaga yana can ƙasa kenan Allah ya tsare mu wa darajatul janna tashabu uluwa amma darajan aljanna fa to sama ne wanda yake na ɗaya to wannan shine karami wanda yake na hamsin to wannan shine ɗan tsaka tsake wanda yake can ɗari ƙololuwa to waɗannan su ne haɗaɗɗu to Allah ya sanya mu cikin su sai kuma Allah ya ce mai ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون wannan aya tana magana ne akan gudun duniya sofa ina masu sa kaya masu tsada ina masu tafka gidaje ina masu manyan motoci na alfarma ina waɗanda suke kwasan girki lafiyayyu sofa da su ne magana lalle a yi takatsantsan domin kada ya kasance rabon lahira ne kuma aka fara laƙwamewa a nan duniya wallahi ba don muhin Allah ta'ala ya ambaci wasu kalmomi guda biyu a ƙarshen ayan ba to da za mu shiga rikice amma sai Allah ya ambaci waɗansu kalmomi guda biyu wanda yake gwada ga mutanen da yake magana a kansu amma gudun duniya abu ne wanda yake mai muhimmanci mutanen baya sun rike wannan ɗari bisa ɗari daga nan ne ma waɗansu suka zo suka yi budun-budun suka mai da abin ya zamo mai ya zamo sufanci shi ne Allah ta baraka wata Allah ya baka kuɗi Allah ya baka lafiya ya baka jin daɗi ya baka komai amma kuma sai ka kauce saboda kada su shagalar da kai ga barin bautan Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka sa kaya mai tsada ba ba za ka ci lafiyayyen abinci ba ba za ka gina lafiyayyen wuri ba ba za ka hau in garman abin hawa ba saboda haka kullum kana nan kamar dagajen dagajen amma lokacin da ka zo sallah ka fi kowa natsuwa tun da kai baka da matsalan cefane baka da matsalan wannan kuma kayayyakin da kake sawa masu arha ne in ka ga dama za ka iya sa mai tsada ninkin ba ninkin wannan sau dubu amma ba ka yi haka ba saboda haka ko wani ya kalle ka ya raina ka a banza tun da kai ka san kana da shi sai ka san baka da matsala ko daya to wannan shi ne zuhudu amma mutumin da baya da shi ya ce zuhudu yake yi to akwai da walakin sai kwarai da gaske za ga mutum ya zo yana sa dan alawayyonsa eh dan sa ko wani filan yadi haka wanda za a yi wani barazanan aiki a nan haka ya da wai zuhudu yake yi a sai ka yi kuɗi tukuna a ramma mu tabbatar zuhudu kake yi mu tabbatar da gaskiyanka eh, idan ka yi kuɗi sosai kai za ka sayi yadin naira ina jin wannan naira ɗari shida shida ne ko Eh, kai ka sayi yadin naira ɗari gida shida ka ɗinka amma wani bawan Allah ya zo yana neman kayan sallah kawunka ne ko mahaifiyarka ko babanka shi kuma ka saya masa na naira dubu biyu ka saya masa yadin naira dubu biyu kai ka saya yadin naira ɗari gida gida. kai bai dame ka ba mahaifinka ya zo muna neman abinci ka saya masa buhun shinkafa da jarkan man gyaɗa da jarkan manja da kasan ɗin timatir da kasan ɗin magi sannan da kasan ɗin nama nama ne ko na kifi to duk ka haɗa masa gaba ɗaya kai kuma gidanka da aka zo bayan an dafa shinkafa aka ce za a sa nama ka ce babu nama duk wanda zai ci shinkafan ya ci aka zo aka haɗa tuwon shinkafa miyan ganye muna son mu sayo kayan tiki ka ce ba ko kayan waje ne ba za a saya ba eh a yi miyan lami haka wanda zai ce ce kana yin haka domin ka hora gidanka saboda a yi taka tsantsan amma mutumin da ya zo neman gudumawa wajen ka ɗauki mai kauri ka baki tunda ka yarda cewa e yana cikin matsala ka taimake shi amma kai sai ka matse saboda zuhudu to idan mutum ya yi haka shine yana da gaskiya amma baka da bani da shi baka da ke wancan ma bata da ke wai muna zuhudu wannan ƙarya ne eh ƙarya ne tabba. zuhudu shine in kana da ke to amma kun san wannan aya akwai abin tsoratarwa a cikin ta me Allah yace yace wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nari ranan da za a bijiro da waɗanda zuwa kafirta a bisa wuta eh farkon aya da ƙarshen aya a riga an bayyana mana an fallasa mana su waye. sai Allah ta'ala ya ce ashabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya yace ai kun tafiyar da dadin ku ne a rayuwar ku na duniya ku riga kun gama morewa tunda kun more a duniya to shi yasa yau ranar takin alkiyama ba ku da komai wasamta'atun biha wato kun ji dadi kun more kun keke ayanku ku a nan duniya fal yawma yau to zauna azabal hune za a saka muku da azaban wulakanci ne bima kuntum tastakbiruna fil ardi saboda girman kan da kuke a bayan ƙasa bi gairil haqqi ba tare da gaskiya ba an ce idan musulmi ya shiga cikin waɗanda ba musulmi ba ya ɗaga kafaɗansa ya ɗaga kansa wannan daidai ne amma ba sai ka san abin da ka taka eh in kana da kudi a tsakanin kafirai ka gwada musu kai mai kudi ne ba kan wallafa ba ne sannan in kana da ilimi a tsakanin kafirai ka gwada musu cewa eh lalle kai mai ilimi ne kai dinnan nan ka san abin da kake yi kai dinnan nan ba ba kauye bane ba dauke bane don wannan zai sa su gane mutuncin musuluncin amma idan ka raina kanka ka kaskantar da kanka to karshe zai fada ne akan musulunci kana fama da talauci kana gwada talaucin a fili to sai ka je yana cewa to ai addinin da kake bai kare ka da komai ba da ka dawo addinin mu ne ma da kai kuɗi kaga an sanya maka mummunan tunani ko kuma kai jahili ne kana tsakanin su suka yi ta kwallo da kai to za su sanya maka kokonto akan alqur'ani ba kaga ko aka jefa maka shakku akan alqur'ani an gama da kai sai yasa an kana da ilimi ka gwada musu lalle kai din na fa mai karatu ne sai sun je gefe suna ce ah, wannan kwaro ne kar ku taba shi ku bi shi a hankali to kaga kafiri ya tsorata kenan to shi yasa aka ce akwai girman kai fil ardi bi ghairi haqqi duk wanda ya girman kai a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da shi wa bima kuntum da abin da kuka kasance kuna yi na fasikanci saboda haka idan mun duba za mu ga kafirci da girman kai da fasikanci shi yake sanya duk wanda yake jin daɗi a duniya daga cikin waɗannan mutane to rabonsu kenan idan sun je lahira in wutan jahannama ne ba su da rabo lama zakara ta'ala halar da'ina walidain haka ne wa yawma yuradu alladhina kafaru ranar da Allah ta'ala yake bijiro da waɗanda suka kafirta alan nariya bisa wuta sai a ce musu asabtum tayyibatikum kun tafiyar da jin daɗin ku fi hayatikum duniya a wannan rayuwar ku ta duniya wasamtatun biha kun riga kun more kun sheke aya ayyukalu lahum zalika taqri'an wa tawfiqa za a faɗa musu haka ne domin a kwankwace su ko a rankwace su domin a zarge su wa qad tawarra amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an kathirin min tayyibatil ma'aqil wal mashayikh umar al khattab kullun ya karanta wannan aya to sai ya daɗa gujewa abinci mai daɗi da abin sha mai daɗi Yace ina tsoron kada in je lahira a ce mini tare da waɗanda za a faɗa musu wannan magana ashabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha yace to ina tsoron wannan shi yasa yake kaucewa lalle hakika sahabbai da dama su sun yi tawakkali kuma sun yi zuhudu na gaskiya wanda sahabi zai samu kyautan abu idan ya je ya gama biyan bukatan gidansa sauran duk gaba ɗaya zai bada sadaka ne fi sabilillahi Sun tunda Allah ta'ala ya ce wa yasaluna kama za yunfiquna qul lil afwa suna tambayan ka me za su bayar aka ce abin da ya rage ni ko yanzu in na samu naira dubu goma in na kake dubu bakwai to zan aje dubu uku ne ajewa zan yi ko ne ya zo ya koka zan ce ka yi haƙuri eh, kowa ma yana jin jiki yanayin nan kowa ma yana jin jiki amma su sahabbai da yake su masu zuhudu ne to sai su ɗauki wannan sauran su bayar wani lokaci ma mutum ya samu abu kafin ya je gidansa idan wani ya tare shi ya roƙa sai ya ɗauka ya baki saboda dukansu masu gaskiya ne mu ko yanzu muna zamanin ƙarya ne wani kawai arhanka yake gani ba sai ya zo ya datse ka abin da ya kamata ka ɗan more kar ka more saboda tsabin mugunta sai zai zo ya karɓa sannan ya je ya karɓi na wancan ya je ya karɓi na wancan eh, dalilin da ya sa yanzu ake taka tsantsan kenan kun san lallai an ba da labari wanda sahabi ne ya ɗauki kan dabba ya ba da ma wani sai ya ce ai wane yana ganin ya fi ni tsananin bukata sai ya aika masa shi ma ya ce wane ya fi ni tsananin bukata ya aika masa karshe sai abin ya dawo kan wanda ya ɗauki wannan kyauta ko sadaka ɗin ya bayar kai ka taba gani a garin kwaka ya faru eh saboda yanzu alaran ma ya aiko mun to daga kai na ba inda wannan kyauta za ta je eh, daga kai na ta kare Nima ma in na aika masa shi ma da kansa ta kare ba inda zai kai amma sahabban manzo Allah ba haka suke ba wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wallahi suna fifitawa a sa kansu ko da su suna da bukata shi yasa suka samu saukin abubuwa Allah ya taimake mu to sai da Umar Allah ki kara yadda da shi yana taka tsantsan wajen cin abubuwa masu daɗi ko kuma ya sha abubuwa masu daɗi amma mu kan sai dai in ba mu samu ba ko da yake mu ma a yanzu da muke goge wuya da abin da muka samu muke sa kaya mai tsada ko mu hau motan alfarma ko mu yi gini ɗorin ɗororon an samu dama ma za a sake ƙarawa dalili ki ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizqi shi yasa idan muka je aka mana sauka a wani wuri aka kawo tuwo da miyan kuka ko da da nama a ciki sannan a can kuma an kawo farfesu na kaza a can kuma an kawo farfesu na ainihin kifi musamman matar wada, a can kuma an kawo dankali da ƙwai sannan da miyan hanta sannan a can kuma ga madara da milo da biredi irin mai tsala-tsala ga ruwan zafi yadda mutum zai haɗa shayi mai kauri to ka tabbatar tuwon nan ba zai samu shiga ba eh, ko kunu da ko zai ba zai samu shiga ba eh, mutum zai koma wajen waɗannan abubuwa ne amma kuma ka yi ƙoƙari idan ka cika cikinka da abu mai daɗi kada ya hana ka sallan ikaki a cikin jama'a kada ya hana ka sallan akem tare da al'umma kada ya hana ka tahajjud tare da al'umma domin kada ka zo ka cika cikinka da abu mai daɗi jikinka yayi nauyi nan ka zo ka kwanta ka ce kai kan ba za ka iya tabuka komai ba ba a bukatan haka amma dai na sani duk mutumin da ya cika cikinsa da mummunan abu shi ma misali a ce tuwo ne gabza to fa in ya rinka sukinka wannan sallan akan din ba za ka samu daman yi ba to kaga shi ma idan za ka ci zai ka san dabarar yadda za ka yi kaci da garau-garau ɗin shinkafa wanda ake bayarwa to nan ma kaga in zaka ka ci zai ka yi takatsantsan domin kada ya mutsa maka ciki ka gagara zama a wajen tafsiri to kaga wannan illa ce bi ma'ana duk abin da za ka ci ya takura ka ya hana ka bautan Allah to kai kokari ka kauce masa wannan shine amma masu uh, ainihin zuhudu sukan suna taka tsantsan wata nazaha an hawa ya kod dina umar yana taka tsantsan yana cewa inni akafu an akuna lalle ni ina jin tsoro kada in kasance na qala Allahu lahum wato kaman waɗanda Allah zai ce musu wa waffaqahum wa qarra'ahum wanda zai musu gargadi wato ya musu zargi ya rankwashe su ranar takin alkiyama da maganganu yace asabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kun tafi yadda kyawawan ayyukan ku a rayuwanku na duniya saboda haka tunda kun hole a duniya to a lahira ba ku da komai wa qala abu mijla abu mijla yace la yaqidanna qawamun hasanatin walansu mutane za su rasa kyawawan ayyuka kanat lahum fi dunya wanda suka aikata a nan duniya wato idan suka je lahira sai su nema sai su gababu. babu wanda za Allah ya bada bayani cewa dan adam shi yasa ake ce dan adam yana da wuyan sha'ani kai ne za a baka gidan aljanna ba ka baka gidan aljanna a ce gaki an baka aljanna Dama an dakatar da kai tsaya kai kana da matsaloli kai ma ka san kana da matsaloli can sai aka ce an yafe maka bayan ka gama shan wahala da murkusuwa sai aka ce an yafe maka je ka gidan aljanna gwargwadon abin da ya bayyana a cikin takardanka to kai kuma sai ka sake bita ka ji tunda an ce maka je ka gidan aljanna ka san ka tsallake sai ka duba sai ka duba sai ka duba sai kai rikolin sai ka tuna akwai waɗansu ayyuka kyawawa da kai amma baka gansu a rubuce ba sai ka ji mutum ya koma sai a ce kai yaya kai da aka ce ka je aljanna sai ce a'a akwai waɗansu kyawawan ayyuka ne da ban gani ba shine na dawo domin in bi kadinsu shine aka ce to wannan kaga wato maimakon ya je ya karasa ya ruba wa kansa asiri bayan an yafe masa idan ya dawo aka ce an fasa ba ko aka ce ku je a je a yi dogon bincike daman da aka ce maka je kaɗin na ke akwai sauran matsala bai kare ba Allah ya kyauta wannan dai ana gwada mana hali ne na dan adam ko da ka dawo yi haka tunda Allah ya riga ya yafe maka Allah ta'ala mai yafiya ne eh lallaban ka za a yi a baka hakuri ka shiga aljanna Allah ya sanya mu a gidan aljanna eh shi yasa duk wanda zai shiga aljanna dan gatan Allah ko da kuwa ka je da waɗansu karuma ruma Allah ta'ala ya maka sassauce an yafe maka musamman ma a sagayar su ne ƙananan laifuffuka jiya mun karanta duk wanda yake biyayya wa iyayensa yake yin addu'a Allah tabaraka wata'ala ya ce wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna kurakurai din nan duk za ke tare su Allah ba zai kama mutum da laifi ba Allah ya sa mu dace ashabtum sayyibatikum fi hayatikum ad-dunya za ce kun tafiyar da kyawawan ayyukanku ko da hada dan abubuwa ana rayuwarku na duniya wasamta'tum biha wato kun ji dadi da su fal yawma tujzauna azabal hun saboda haka ya kuka firai a yau za a saka muku da azaban wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ard saboda girman kan da kuke yi a bayan ƙasa bi ghairil haqqi kuma ba ku da gaskiya wa bima kuntum tafsuqun kuma saboda fasikancin da kuka kasance kuna yi fajuzu min jinsi amalihim sai aka saka musu da irin ayyukansu fa kama matta'u anfusahum kamar yadda suka ji yadda karan kansu dadi a nan duniya takbaru an ittiba'il haqq kuma suka yi girman kai ga barin bin gaskiya wa ta'atau al wal ma'asiya kuma suka aikata ayyuka na fasikanci da sakon Allah jazahumullahu tabaraka wa ta'ala bi azabil hud shine Allah ya saka musu da azaban wulakanci wa huwa al-ihana shine kaskanci wal da ainihin wulakanci wal alam al-muji'a da radadi wanda yake mai mune wal hasaratul mutatabi'a ga kuma nadama wanda yake biyo bayan juna wal manazil fi daraqat da ainihin matsayi a ainihin kaskancin can ƙasan gidan wuta al wanda take tsoratarwa ajarana Allah subhanahu wa ta'ala min zalika kulli Allah ya ce Allah ya daga wannan mummunan sakamako to wannan kenan za a dan mana tarihin adawa da yadda suka aikata ɓarna. kuma Allah tabaraka wata'ala ya maganin su me Allah yake واذكر أطاع عادد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أتكيتي في الله تعالى وقر أخا آدم yace ka tuna labarin wato ɗan uwan adawa shine annabinsu wani annabi kenan wani annabi ne aka tura shi ga adawa annabi hudu ko annabi salih annabi hudu shine aka tura shi zuwa ga adawa waɗansu al'ummomi ne na larabawa na can baya idan an zara ƙaumahu bil ahqafi lokacin da ya gargadi wa mutanensa a ainihin matsuguninsu da yake al'ahaqaf al'ahaqaf jam'i ne na hiƙe to menene hiƙe shine ainihin kogo kogo da suke yi a cikin duwatsu ko kuma a cikin tuddai suna da ƙasa mai ƙarfi sai su je su fafuke sai su yi ɗakuna ciki da falo ko da banɗaki ko ciki da falo da menene abinda suke kenan wajen zaman su kenan a kasan yamen to ya zo ya yi musu gargaɗi ya musu wa'azi wa karkalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah ta'budu illa Allah kuma ba shine manzo na farko ba masu gargaɗi da dama sun shuɗe kafin shi ya zo abin da ya faɗa musu ya ce Allah ta budu illallah kar ku bauta wa kowa sai Allah ki kadai inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ni ina jin tsoro gare ku azaban rana mai girma idan ba ku yi da'a wa Allah ba idan kun yi shirka wa Allah kuka mutu to lalle Allah zai muku azaba a rana mai girma ranar tashin alkiyama to da ya faɗa musu wannan wace amsa suka bayar qalu جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين to abin da suka ce shine sai suka amsa da yake kirkiyan mutane ne qalu suka ce tana, yanzu ka zo gare mu ne litafikana an alihatina domin ka toshe muka juyar da mu gabarin allolinmu waɗanda muka gada iyaye da kakanni ai dana al'ali alihatina to ba za mu bari ba fa'atina mata iduna in kunta mina as suka ce ka zo mana da abin da kake mana gargadi kake mana kashedi zai zo in ka kasance cikin masu gaskiya ba za mu yi imani da kai ba to kaga wannan an takaita mana ba ce mana yake kar kaza ko ya zauna ya yi kaza ko abu kaza kaza dalla dalla ba a'a tunda dama akwai darasi na musamman ko waɗansu darussa na musamman waɗanda ake so a tsinta shi yasa aka takaita mana wannan yana gwada lalle duk lokacin da aka zo mutane da gaskiya ba su cika karɓa nan take ba kuma sai sun yi fito na fito da duk wanda ya zo musu da gaskiya to abin da ya kamata shine kai hakuri eh tunda kai ba annabi bane ba manzo bane amma idan annabi ne ko manzo to lokacin su yana zuwa fa Allah zai halakar da su ko manzon yayi addu'a ba za a kyale su ba sai Allah ya halakar da su saboda me saboda taurin kai kuma duk abin da kake ciki aka fada maka gaskiya to kai ta ka zanzan don zaka samu mai kuɗi baya son ka fada masa gaskiya ya dauka in talaka ya fada masa gaskiya ba zai dauka ba shi kuma mai sarauta idan ainihin talakansa shi ma ya fada masa gaskiya ba zai dauka ba sannan mai ilimi idan jahili ko da yana da experience a rayuwa ya faɗa masa gaskiya ba zai ɗauka ba musamman ma malaman yanzu wanda ga wa'azi nan ga karantarwa amma ba aiki da abin da ake fala saboda haka wani lokaci wanda yake sauraron ka zai ce ai wannan ma yana faɗa mana amma ba ya aikatawa mu dai muna jin wa'azinsa ne kawai ko da kuwa kai ɗin almajirinsa ko mai sauraro ka zo ka faɗa masa gaskiya ba zai saurara ba kawai sai yi kwane-kwane sai ta yi na karanta a wani littafi sai ya faɗa maka littafin da babu shi ya yi maka ƙarya ko ya faɗi wani littafi mai nauyi wanda kai ba za ka iya zuwa ka je ka karanta ba to wannan kwatankwacin ɗabi'a ne ta ainihin adawa wanda suka yi taurin kai ga barin maganan annabinsu suka ce littafi kana an alihatina yanzu ka zo ne domin ka juyar da mu ga barin allolinmu to ba za mu bari ba fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ka zo mana da abin da kake mana ka kede cewa idan ba mu yi imani ba Allah zai kawo idan ka kasance cikin masu gaskiya a yi azaban mu gani ko me zai faru su fa ba su yarda da ainihin za a yi azaba ba shi yasa suka tare a ratutaka dama mutumin da ya raina ka idan ya ga ka fara ka fara wani shuta hannu za ka yi abun nan sai ce oh wato to bismillah zo ka dake ni sai ce bismillah zo ka dake ni shi ko bai san daman ɗan karar ɗin ya riga ya yi tirenin ba eh wanda mummunan naushi zai masa sai ga kato kawai ya fadi ya kwanta da farko da ya ce zo ka da ke ni yare na kine. yana ganin wannan ɗan karar idan ya riƙe wuyansa ma kawai zai iya jijjiga shi ya daga shi haka kawai sai ga ɗan karar ya masa mummunan naushin da ya faɗi meme dama haka ne to zuwa nan kafirai ba su yadda akwai azaba ba ba su yadda annabin gaskiya yake yi ba kawai yana neman yi shugabanci ne akan su koya musu mulkin mallaka yasa suka ce fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin idan ka kasance daga cikin masu gaskiya wato kawo azaba istajalu azaballahi wa uqubatahu sun yi gaggawan azaban Allah da ainihin wato hukuba ta Allah istib'ada minhum suna ganin hakan ba zai faru ba ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukaki a wata aya yasajiluna wato yasajilu biha alladhina la yu'minuna biha waɗanda ba su yi imani da azaban Allah ba su suke gaggawan a kawo azaba sai ma su yi dariya su ji ai ba abin da zai faru to daga nan ake waɗannan adawa da suka ce wa annabin su a kawo azaba to shi ya san azaba tana zuwa amma sai ya daɗa musu kake di sai ce mai qala innamal ilmu inda Allah wa ما أرسلت به وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون قال في النبي سيتي تهنيا راكنسو يتي إنما العلم عند الله أبين سني علم عذابا lokacin da azaba za ta zo to lalle ilimin yana wajen Allah ba waje na yake ba wannan haƙƙi ne na Allah aiki ne na Allah wa uballighukum ma ursiltu bihi ni dai an mun umarni ne in sar muku abin da aka aiko ni da ke wannan shine aiki na in yi muku ainihin wa'azi ni arakum qauman tajhalun sai dai ina ganin ku ku mutane ne jahilai ba ku san abin da zai biyo baya ba al'ummomin da suka shuɗe sun nemi azaba Allah ya kawo azaba kuma ya halakar da su saboda haka kuma yanzu kuna neman azaba idan azaban nan fa ta zo ba za ku kubuta ba to amma duk da haka suka ce eh fa atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin duk wannan kwanan ba za mu yadda ba a kawo azaba sai Allah ya ce falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum استعجلتم ريح فيها عذاب أليم نعم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصله لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وكذا أنقم هذا فآيوي قد أبيو كتل سنة سنة تولين كي sai Allah tabaraka ta’ala ya kyale su zuwa lokacin zuwan azaba sai Allah ya sanya musu tsananin zafin rana tun ka shiga cikin gine ba za ka samu sanyi ba in ka shiga cikin duwatsu ba za ka samu kwanciyar hankali ba saboda haka suka kasa zaune suka kasa ainihin tsaye sai Allah ya turo girgije sai aka turo girgije dama idan mutane suna cikin zafi suna tsammanin ruwa zai zo to sai hadiri da girgije sai ya haɗu gaba ɗaya ya zai kume garin kowa ya fito yana shan iska sai dariya yake yi eh wannan yana ce zafin nan fa alama ce ta azaba suna ce ja daga nan ba ga yanzu sanyi ya zo ba azaban ta zo mana azaban ta zo mana shine Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim lokacin da suka ga girgije ya zo ya fiskanto kwarin da suke inda suke zaune Kalu sai suka ce haza aridun mumtiruna suka ce ai wannan ruwan sama ne girgije ne yake zuwa ruwan sama zai mana domin mu samu sanyi daga tsananin zafin da muke ciki sai annabin su ya ce wannan fa alaman azaba ce suka ce kai ja daga nan kuma wani abin mamaki abin ya zo da ɗan sanyi sanyi da ya fara zuwa don kusa idan hadiri daman ya haɗu daga can to abinda iska yake kawowa da farko shine sanyi zai fara kaɗawa to suka fiffito suna ƙoƙarin shan iska gaba ɗayansu da mazansu da matansu da manyan su da yaran su ba wanda bai fito ba wani abin mamaki zama a cikin gida ko a cikin ɗaki ba zai yi ba sai aka ce bal huwa mastajaltum bihi wannan abin da kuke gani yana zuwa wallahi abinda kuke gaggawan zuwansa ne Allah tabaraka wata'ala ya kawo shi abinda nake muku kashedi ne Allah tabaraka wata'ala ya kawo shi rihun fiha azabun alim wannan kuna gani fa ba ruwa bane wato iska ce in dai ta zo gaba daya to iska ce wanda yake fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai radadi suka ce wannan ƙarya ne shikenan ko sai ga ta tazo ga tazo me ya faru Allah ta'ala ya ce tudammiru kulla in bi amri rabbiha tana dandake kowane irin abu da umarnin ubangiji saboda haka duk waɗanda suka fito din nan gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su ya sa tsawa ta kama su Zaman guguwa ce akwai tsawa a cikin ta da wannan aka halakar da su shine tudammiru kulla in bi amri rabbiha tana dandake kowane irin abu wannan ya gwada ba kafiri ba ko bishiya ta samu murkusa ta za ta yi kawai da izinin ubangijinta fa zuba la yura illa masakinuhum sai suka wayi gari ba a ganin su kawai sai wajajen zaman su duk sun halaka gaba daya Allah ta'ala ya ce kazalika najzil qaumal mujrimin kamar haka ne muke sa wato muke saka wa mutane waɗanda suke mujrimai saboda haka kai ma idan ka saba wa Allah kai mujrimanci kai kafirci kai fasikanci to ba karshe makomanka kenan Allah ya sauke abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai waɗannan